Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta gidan rediyon VOA Africa akan mita 102.5 sai FM na rediyon amfani sarauniya, fara'a, nomad, lord da kuma niyya. Kana masu na'urar kwamfuta suna son kama mu a duniyar gizo sai su daddangwala voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu ware Assalamu alaikum barkamu da haka yanzu din ma Ladan Ibrahim Ayo ne tare da Nazir Ahmed Hausawa da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muka sake dawo muku da wani sabon shiri da wannan dare. A cikin wannan shirin za ku ji yadda rundunar sojojin Najeriya ta samu nasarar rusa wasu matatun man fetur da suke ba bisa ka'ida ba tare da kame masu masu mutane suna garkuwa da su. Sai a jamhuriyar Nijar kuma ku ji inda hukumomin kasar suka ce sun hana fita da jaki ko kuma jakkuna daga yanzu zuwa kasashen waje kana yau ku da kanku ne za ku kira mu domin faɗa mana abubuwan da ke cikin zukatanku ba mu ne muka ba ku maudu'in ba amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya Koriya ta Arewa ta tabbatar da rahotannin cewa motsin ƙasa da aka ji da safiyar yau Juma'a a cibiyar gwajin nukiliyar ta da ke Funyari gwaji ne na makamin nukiliya. Wata sanarwar da aka bayar a gidan talabijin na ƙasar ta ambaci cibiyar binciken makamin nukiliya ta ƙasar tana tabbatar da samun nasarar gwajin nukiliya da aka yi domin tantance yadda za a iya hada kundin nukiliyar da za a iya aza shi kan makami mai linzami. Mai karanta sanarwar ya ce gwajin makamin nukiliyar wani bangare ne na martani da barazana daga Amurka da sauran abokan gaba da ke yin ko oho da matsayin Koriya ta Arewa a zaman wadda ta mallaki nukiliya. hukumomi a Pyongyang ba su sanar da duniya aniyar su ta yin gwajin kafin su gudanar da shi ba. Wannan rana ta tara ga watan Satumba ita ce ranar cikar shekaru 68 da kafa kasar Koriya ta Arewa, kuma a can baya kasar ta kan gudanar da gwaje-gwajen nukiliya ko na makamai masu linzami a muhimman ranaku irin wannan. kasashen duniya sun yi tur da wannan gwajin wanda aka ce shi ne mafi karfi na nukiliya da koriya ta arewa ta taba gudanarwa a yau juma'a a yau juma'a sakataren harkokin wajen amurka john kerry ke mai yin wani zagayen tattaunawa da takwaran aikinsa na rasha sagi lavrov sauran ma'aikatan diflomasiyyar amurka da ke raka sakataren sun ce ba za su tabbatar da sa ran nasara ko rashin tattaunawar ba tukunna za a yi tattaunawa ce da nufin cimma yarjejeniyar ta wuta ne na yakin basasan siriya da ya kici ya cinyewa haka zalika mr kerry ya yi magana da ta wayan tarfo da takwaransa na wato mr lavrov din inda ya samu ƙwarin gwiwan koma ƙasar switzerland domin yin tattaunawa wadda ake zaton ba za ta haura kwana ɗaya ba wani daga cikin jami'an ofishin harkokin wajen amurka ya faɗa cewa ba kawai a ce an hana yakin siriya ko kuma a daina jin harbe-harbe ba amma idan aka ci mai yarjejeniyar tsagaita wuta za ta zama hanyar daidaita kasar wadda ta kwashe shekaru biyar kenan ana tafka yaƙi a siriya wanda ya daidaita kasar haka kuma shugaba barack obama ya sha bayyana cewa ba wani matakin soja da zai iya tsayar da wannan yaƙi face a samu cimma zaman sulhu na tsagaitauta don a samun zaman lafiya Shugaban yan adawa na kasar Gabon, Jinping ya kai karar kalubalantar sakamakon zaben shugaban kasa da aka gudanar ranar 27 ga watan Agusta, kuma ya buƙaci kasashen duniya da su duba al'amarin, kamar yadda wakilinsa a ofishin hukumar zaben kasar Paul Mary gonyard ya bayyana. Mr. Paul Mary Gunyard ya ce shugabannin da suka buƙaci fin ya kalubalanci sakamakon zaben a kotu sun hada har da sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya in ji shi. Mr. Ban Ki-moon ya buƙaci Mr. Ping da kai ƙara kotun tsarin mulkin ƙasar. Shi ma Mr. Jean Mark Ayrol, ministan harkokin waje na ƙasar Faransa, ya buƙaci Mr. Ping da ya shigar da ƙara a kotun tsarin mulkin ƙasar. Haka wasu daga cikin shugabannin ƙasashe da dama su ma sun baiwa Mr. Ping wannan shawarar, cewar Mr. Ganyud a hirar da muryar Amurka ta yi da shi. ya ce muna buƙatar ƙasa da ƙasa ta tsoma baki a cikin wannan al'amari saboda yanayin zai ta'azzara idan ba a yi wani abu a kai ba an kai ƙarar ƙalubalantar sakamakon zaben ne kafin wa'adin jiya alhamis da rana ya ƙure mummunan tashin hankali ya ɓarke a babban birnin ƙasar na gabon libreville a satin da ya wuce bayan da aka bayyana sakamakon zaben da ya nuna shugaba bango ya kada ping da ƙuri'u dubu shida Ping ya zargi jami'an gwamnati da tafka magudi inda ya bayyana kansa a matsayin wanda ya yi nasara. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na amurya Amurka da ke birnin Washington DC. Dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar Republican Donald Trump da abokiyar karawarsa Hillary Clinton ta jam'iyyar Democrat sun fito da kakkausan harshe suna caccakar junansu kwana guda bayan da suka bayyana a wani zauren muhawara kan batutuwan tsaron kasa. A lokacin da yake jawabi a wata makaranta a birnin Cleveland a jihar Ohio, Trump ya ce irin rawar da Clinton ta taka a muhawarar ta daren laraba ta nuna cewa bata cancanci zamowa shugaban amurka ba trump ya ce har yanzu clinton tana ci gaba da kin ɗaukar alhakin gurɓatattun manufofinta game da yakin gabas ta tsakiya a lokacin da take rike da mukamin sakataren harkokin waje ya bayyana clinton a zama mai ɗokin kai har-haren mamayar wasu ƙasashe da kifar da gwamnatocinsu abin da ya ce ya haddasa mace-mace da hasara a libya da iraki da kuma siriya ita kuma a nata bangaren clinton ta faɗawa wani taro a birnin charlotte da ke jihar carolina ta arewa cewa ta yi girgiza da kalaman da trump ya yi cewa shugaba vladimir putin na rasha ya fi zama shugaban kwarai akan shugaba barack obama da ce wannan ba wai rashin kishi ba ne kawai a'a cin mutuncin wannan kujera ta shugaban amurka ce ko kuma mutuncin da ke rike da wannan kujeran abin ban tsoro ne kuma abu ne mai cike da hatsari clinton ta yi bris da trump da ya ce nasiri ne na takalar kungiyar isis ta ce dalilin da ya sa trump ya sa ya ce nasiri ne domin a zahiri baya da wani shirin labaran duniya ke nauka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka To bar mu faro takon da batun saurin da sojojin Najeriya ke samu da yaƙi ta'addanci. Akan haka mun tattauna da mai magana da yawun sojojin Najeriya kuma na fara tambaya wato kanar Sani Kuka Sheka kuma na fara sa ne ina yaƙi da 'yan Boko Haram ya kwana. abin da ya rage kawai 'yan daidaikinsu ne ake kakkaɓewa musamman ma a dajin sambisa to aiki yana na yana kankama a cikin bayaninka wasu sun sun bari wasu kuma da kansu ka miƙa kansu a wani lokaci can baya kun bayyana ko kuma kun sa hotunan wasu daga cikinsu kuna neman su ina maganin neman su ya kwana su kuma samun nasara wurin samun su ana samun su eh kwarai da gaske ai ka san ko shekaran jiya ma akwai wani wanda yana ciki shine mai lamba ta ɗari da biyar da ake nema an same shi inda ya kullo wajen ƙauyen talala ya je zai sai da wasu tumakai waye hidimar sallah ana nan ana ta samun su akai-akai mutane kuma suna ba da gudunmuwa yadda ake bukata inda suke tsegunta mana idan suka ji ko kuma suka ga abubuwan da ba su ke nan ba ana samun nasara kan haka. Ina gasken cewa kun samu nasarar wato rusawa wasu matatun man fetur na na bogi ko na karya da kuma sansanin mutane masu ka mutane suna garkuwa da shi shin wannan batu gaskiya ne eh, ba wai ba inci ya zuwa ranar nan kusan in ce ya zuwa sallar juma'a yau a waɗannan matatun mai na waɗanda ba su bisa ka'ida suke ba an sami guda saba'in da hudu kuma don mun lalata su sannan kuma baya ga su akwai sansanonin masu satan mutane da dai a gari guda goma sha takwas su ma an lalata su waɗannan tsakanin jihohin rivers ne da kuma jihar bayelsa kuma kamar yadda ka sani mun kaɗa akalar wannan atisaye zuwa jihar imo har ta kai ga akwai wani sansani na wasu 'yan ta'adda waɗanda suke daidai bam da sauransu inda har aka kai ga kashe wani wato sanannen mai sata mutane wanda ake ikirari ko ake kiran shi aka yi sani da suna boy aiki yana nan ya kama kwarai da gaske kuma ana samun ingancin tsaro ta fuskar waɗannan da suke ma tattalin arziki ta annati walau fasa bututun mai ko kuma suna ɗiban mai ba bisa ka'ida ba ko kuma suna garkuwa da mutane ko kuma suna ma mata fyaɗe kamar yadda ne ma bayani ɗazu duk galibin su sun ba'a wasu an kama su wasu an kai ga kashe su wasu kuma sun bar kuma ba wai muna wannan atisayen ba shi kenan an bari a'a duk wani wuri da ya kasance an kakkaɓe waɗannan 'yan ta'adda ko kuma 'yan da kaya baya sansanoninsu sojojinmu za su zauna za su ci gaba da santiri da fatiro a tabbatar cewar yanayin tsaro ya tabbata ya inganta. Soja yi man hanka ka kowa ga bakin ku zai ga farin Don hankalin maza ya tashi, zuciyar maza ta To sai kuma jamhuriyar Nijar inda hukumomin ƙasar ne suka hana fita da jakkuna kamar yadda Malam Abuba Malam Kaka Ewa, Haruna Mamman Bako bayani. Dangance da wannan doka da ta shigo mu yau da kwana biyar. Eh, mun shiga cikin wani lokaci ne inda jaki na Nijar 'yan gwamnati ba ta ɗau matakai ba za shi ƙare har mu koma sai mun je wasu ƙasashe mu biɗo jaki dan wanda duk ya zo bakin iyaka ya gani irin yadda ake sabke lodin jakai daga cikin telem abin da annan mamaki kenan kuma abun ba mai ja da baya bane gaba ne yake ci to tsoron mu kai kanmu inda sai mu da adda jaki muna kai kasashen waje haka ko mu za mu bida gwamnati ta ɗauki matakan a tsaye da hidda na wasu ke haihuwa yana mutuwa Su dai jakunan ana kwarara da su ne a kowace safiyar Allah a ƙasashen Najeriya da irin Burkina Faso inda farashin su ya tashin hadarin gwamnan zabi jaki ɗaya ya kai kusan jikka ɗari na sefa kwatankwacin naira dubu sittin zuwa abin da ya sama maimakon jikka ishirin zuwa jikka talatin kenan naira dubu goma sha biyu zuwa dubu goma sha takwas a 'yan shekarun da suka gabata kuma rahotanni sun nuna cewa akwai masu cin naman jakuna a waɗannan ƙasashen abinda yasa ake kwararawa da su daga janguriyar Nijar zuwa waɗannan ƙasashen da ke iyaka da ƙasar a kowace safiyar Allah ta'ala. A kan haka Malam Abuba Malam Kaka ya ce za su ɗau matakai da zaran gwamnati ta ba su kayan aiki. Radda doka radda ta shigo ran talata ran nan arete shigo hannuna rannin muka haɗu na ilbaj muka yi reunion ni kuma da nau bangare bakin iyaka saboda eh, tare da duwan ne ka aiki na je na gana da kwanulan na duwan na ce mishi to ga irin yadda lamura ga ta eh, ko da na zo shi ma yana da labari har ya dau matakai dan jakai da kenan har an fara awon sai ce to a tsaida a maida su kuma haka haka kasance a yanzu ba mu da matsala ko ɗaya dangane tun da mutane sun ji a kakin ma dokar ta shiga hannun mutum mutane sun ji ko'ina. Wannan matakin da hukumomin kasar suka ɗauka ya zo ne bayan da aka yi taho a gama da wata mota shaƙe da jakkai da za ta ƙasar Burkina Faso da ita da wata da ke ɗauke da man fetur a makon jiya inda kusan jaki 200 suka ƙone kurmus bisa hanyar babban birnin ya mai. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. To madalla kafin mu ci gaba a shakata da wannan. Amina

Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Amma kada ku manta sai kun saka alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar. wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To da mun samu kira na farko daga Legas. Wane ne daga Legas? Abubakar Umar Buntuwa. To Abubakar Umar me ra'ayinka? Ah, ina muku fatan alheri da irin yadda kuke gudanar da shirye-shiryen kuma ina ma sojojin Najeriya fatan alheri Allah ya ba su Allah ya kara musu nasara akan ayyukan da suke yi. kuma muna ma baba Buhari addan Allah ba shi ikon gabatar da kudurar da ya iya. to ku mutanen kasa wani gudu to ku mutanen kasa wani za ku bayar wurin ganin cewa eh, aikin eh, sojoji ya inganta shine duk irin dokokin da aka zartar na kasa ya kamata jama'a kowa ya bi domin samun ci gaba da zaman lafiya da samun arziki mai yalwa a kasa to mun gode abakar umar yanzu kuma sai kanon dabo wane ne daga kano shugaban Alhaji Sani ɗan kaka mai fanta. Ok, a. Ah. Shi kungiyar zaɓen kanka na ƙasa. To Alhaji eh, Sani ɗan kaka mai fanta, me ra'ayinka? Ra'ayina ina kyawo hankalin shugaban ƙasa. Eh. Muhammadu Buhari. Hmm. Wato, tausasa domin mu kungiyar mu ne muka fara zuwa muka kira shi ya shiga siyasa. Har ya gaya mana cewa to kungiya dai mu ne kaɗai farko muka fara zuwa muka kira sa kan siyasa. To duk lokacin da aka soke ni aka soke ni mukan ji zafi. saboda kuma na kiran su da Allah ya daina tausasawa talakawa talaka suna suna son sa amma a ka tausasa musu bangaren abinci din nan ana kuka kwarai da gaske a samu dabara za a samu aburin kadan arha yana sakkowa wannan zai samu mu ji daɗi kamar mu ake wa gwabo mu yan zaɓi tsanka. to alhaji sani ɗan kaka mai fanta mun gode da wannan ra'ayi naka. ku ne za ku kira domin bayyana muna ra'ayoyinku ba ni mu ne muka ba ku take ba yau a kan batutuwa daban-daban wanda ya shige muku duhu ko kuma wanda kuke son ku bayyana ra'ayinku zamantakewa ne tattalin arziki ne wasanni ne nishadi to yanzu mun samu kira daga zamfara waye daga zamfara a alhaji abubakar mai to alhaji abubakar me ra'ayinka wannan daren gaskiya ina ma sojojin najeriya addu'a allah ta tara muku nasara kuma ina ma ma girma buhari addu'a allah ta tara masa albarka su kara masa nasara kuma ina kira gare shi don allah ya kara yaya zamfara don zamfara ya barayin na ayyanzu a sauran domin abubuwan gaskiya suna addu'a mutane har yanzu kowace jiha da irin nata da irin nata bukatun kuma Allah sa Allah sa hadiman shugaba shugaba sun ji in shi bai ji ba mun gode kwarar Alhaji Abubakar yanzu bari mu je jiha Yobe waye daga jiha Yobe To, me ra'ayinka wannan daren? gwamnan jiha ta Alhaji Ibrahim Zainab. To. Ba da mutum kokari da yake yi wajen an ma'aikata a jihar ne da ba mu da matsala biyan haƙoƙin ba a kowane lokaci lokaci za a biya mu haƙoƙin talakawa jihar ne asibitoci ba yana ba da magani kyauta idan mutum ya yi hatsari a ba shi magani kwana wasu. idan ba ki ba tana da matsalar haihuwa za ka ɗauka ta asibiti a mata magani sai ba. To mun To Marilla mun gode da wannan ra'ayi naka daga jihar Yobe yanzu bari mu je Delta kuma kudancin Najeriya waye daga Delta? Ana magana da Ibrahim ne daga Delta State. Ibrahim to me ra'ayinka wannan daren? Ra'ayina dai ina taya al'ummar musulmi da kuma eh, babban murnar zuwan babban sallah Allah ya sa mu yi sallah lafiya kuma ina taya mai girma shugaban kasa murnan babban sallah Allah nuna mana na fati. to mun gode Allah sa kuma shugaban kasa ji in bai ji ba ma Allah sa hadiman shi sun ji yanzu bari mu je jihar Kebbi waye daga jihar Kebbi Bello Usman wasu gune to Bello Usman me ra'ayinka wannan daren na a wanga daren Najeriya fama yaki da 'yan ta'adda wa Ubangiji Allah ya ba su tsara da rinjayi a kansu. To ku kuma jama'an ƙasa ne gudunmawa za ku baya. kowane gudunmawa kake jin ya kamata a ce kun bayar wanda ya kamata a ce mun baya in har sun ga akwai irin matsaloli haka ana jin kuma za mu ba da haɗin kai insha Allah da asirin dukkan wani. to bello usman mun gode da wannan ra'ayi naka muna sauraron ku ku ne za ku kira ha ba mu muka ba da take ba yau ogun to waye daga jihar ogun abdullahi husaini ara kano To, Abdullahi Hussein, me ra'ayinka wannan daren? Ni ra'ayina bayan godiya ga Allah, muna kuma fatan Allah ƙarawa dutai karfin gwiwar da jagoran yaƙi da Boko Haram. Ko Buhari ina fata Allah ƙara masa lafiya da hikima da fahimta. To, madalla. Allah Allah ya taimaka ya yi magana da talakon Najeriya don mu ji daɗin abin mu ji dan sanya abin da yake sanya a zuciyarmu na wanda muke fuskanta na tsada kayayyaki salamu alaikum wa alaikum salam to abdullahi Hussaini. mun gode da wannan ra'ayi naka muna sauraron ku ku ne za ku kira har domin ku bayyana mana ra'ayinku ba wai mu muka ba da taken ba yau tattalin arziki ne zamantakewa ne siyasa ce wasanni ne duk wani abu da dai kake sha'awa ko kike sha'awa kuma wani abu na ga mata ba su kira To, mun samu kira daga Nasarawa, waye daga Nasarawa? Kana magana dogo Solomon na Uwale Malafa ɗan Adamawa State Kirkida. To, dogo na Uwale, me ra'ayinka? Eh, ra'ayina shi ne idan muka tashi zuwa gida zuwa Adamawa State hanya ba kyau. Muna roƙon gwamnatin Adamawa mm. da gwari su mana hanya. To, me ya samu hanya? Hello? Me ya samu hanyar? Hanyar daga Adama daga Gombe. Eh. Abin da ya kama zuwa biyu, zuwa garkida hanya ba kyau. Haka zuwa Yola hanya ba kyau. Ta. Ina roƙon gwamnati su gyara mana eh. Allah sa gwamnati gwamnati ta ji in bata je ma hadimanta sun ji kuma ka san abin sai a hankali ana yi wasu wurare sannan a hankali ma zai kawo shiyanku insha Allahu. da wannan kiran na nasarawa ne kuma muka kawo ƙarshen kiran da za mu iya ɗauka madalla sai kuma wani lokaci kun kira domin bayyana muna ra'ayoyinku wasanni a takaice zan fara da wasannin motsa jiki a mitin da ake yi a bruxelles catherine ibagen 'yar kasar colombia zakarar duniya da na olympic na tsalle uku kai tsaye ta lashe gasan shekara da metoti 14.66 yayin da kazake olga ripakova ta zo ta biyu da meta 14.41 ita kuma na ukunsu 'yar kasar portugal patricia momona ta zo da meta 14.16 a gasan ligue diamond da ake yi a bruxelles ita kuma 'yar kasar ethiopia hamaz ayyana ta lashe tseren metoci 5,000 a ƙwallon kafa a ƙarshen rana na shida us cretai lusitan za ta je shatoro a gobe asabar ita kuma toulouse za ta je takara da bastia a wasan league 1 sannan arsenal za ta kara gobe da sutapon duka gobe asabar din zan kammala da wasan tennis inda ɗan faransa michael jeremias ya samu nasara ɗazun nan kan ɗan grace diamanti da ci shida da nema shida da uku a yau juma'a nan a rio de janeiro zai kara a gaba da ɗan ƙasar hungary wato roland neme mamar danda sashin hausa na murya amurka a jamhuriyar kamaru Ga shirin murar Amurka da zai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. akwai lokacin da alamu suka nuna kamar an kawo ƙarshen yakin basasan sudan ta kudu na shekaru biyu da rabi a watan gusan shekarar ta gabata shugaba salva kiir da rich Matar suka rattaba hannu a kan yarjejeniyar samun zaman lafiya da kawo ƙarshen rikici a ƙasar ƙa'idodin yarjejeniyar sun tabbatar da salva kiir a matsayin shugaban ƙasa kana suka mayar da Rick Machar cikin gwamnati a matsayin mataimakin shugaban ƙasa na ɗaya. Amma cikin 'yan watanni bayan komawar Rick Machar Sudan ta kudu ya kuma fara aiki a matsayin mataimakin shugaban ƙasar sai rikici ya sake ɓarkewa shi kuma Rick Machar sai ya arce daga ƙasar. Ɗaya daga cikin abu mafi muni game da rikicin ƙasar Sudan ta kudu shine yadda ake tilastawa yara shiga aikin soja yaran da shekarunsu bai kai goma sha takwas ba akwai wasu ma da yawa da shekarunsu bai kai goma sha biyar ba alkaluma da ƙungiyar wa yara ta majalisar ɗinkin duniya da ake kira unicef a takaice ta gabatar ta ce tun lokacin da rikicin sudan ta kudu ya barke a watan disambar shekarar 2013 fiye da yara dubu goma shida ne a duka bangarorin da ke fafatawa da juna suka tilastawa shiga aikin soja. Tun ranar bakwai ga watan Yuli na shekarar 2013 lokacin da rikicin ya barke a ƙasar ta Sudan ta kudu, ƙungiyar UNICEF ta sanar da duniya batun tilastawa yara shiga aikin soja. Duka bangarorin biyu na yin amfani da hanyoyi daban-daban da suka hada da matsawa iyaye ciki har da yaudara da ci da ceto. domin su ba da 'ya'yansu a sa su aikin soja. Rahoton UNICEF ya tadawa Amurka hankali matuƙa, baicin kiran a kawo ƙarshen rikicin ƙasar ta Sudan ta kudu, mun dage gwamnatin ƙasar da ta adawa su ɗauki matakan gaggawa na kawo ƙarshen tilastawa yara shiga aikin soja da ake yi ba bisa ƙa'idar doka ba. Duk waɗanda suke da hannu a wannan al'amari ana iya aza masu takunkumi a ƙarƙashin dokar gwamnatin Amurka. Bugu da ƙari, Majalisar Ɗinki Duniya na iya ƙaƙaba masu takunkumi, in ji sanarwar da mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kirby ya gabatar. Sanarwar ta ƙara da cewa, ci gaba da ɗaukan yara ana amfani da su a rikicin Sudan ta kudu, abu ne da ba za a lamunta da shi ba. Daina ɗaukan yara, aikin soja, da daina yin amfani da su a yaƙin Sudan ta kudu shi ne abu mafi a ala ga Amurka. Mun tsaya kan bakarmu na gurfanar da duk waɗanda suke da hannun ɗaukan yara aikin soja gaban shari'a su furkanci hukunci. Sharhi murar Amurka kenan da ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. To madalla da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara a takaice. Koriya ta Arewa ta tabbatar da rahotanni cewa motsin ƙasa da aka ji da safiyar yau Juma'a a cibiyar gwajin nukiliyar ta da ke Funyari gwaji ne na makamin nukiliya. Wata sanarwar da aka bayar a gidan talabijin na ƙasar ta ambaci cibiyar binciken makamin nukiliya ta ƙasar tana tabbatar da samun nasarar gwajin nukiliya da aka yi domin tantance yadda za a iya haɗa kundin nukiliyar da za a iya aza shi akan makami masu linzami. A yau Juma'a da sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ke haramar yin wani zagayen tattaunawa da takwaran aikinsa na Rasha Sergey Lavrov. Sauran ma'aikatan diflomasiyar Amurka da ke raka sakataren sun ce ba za su tabbatar da sa ran nasara ko rashinta a tattaunawar ba. Shugaban 'yan adawa na ƙasar Gabon, Jinping ya kai ƙarar ƙalubalantar sakamakon zaben shugaban ƙasa da aka gudanar ranar 27 ga watan Agusta, kuma ya buƙaci ƙasashen duniya da su duba al'amarin, kamar yadda wakilinsa a ofishin hukumar zaɓe ya gabatar. Toma Adalla, da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa sai gobe da safe ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri, ciki ko har da shirin nan na abar ya huce wanda Ibrahim Alfa Ahmed shi da Halima Jimarau suke gabatarwa. yanzu amadun kowa da kowa a nan sashen hausa musamman nazar ahmed hausawa da ya taya ni gabatarwa da julie gresham wadda ta bada umarni sai injiniyan mu carl stalin ni ladan ibrahim auke cewa sai da safen ku.